السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله to a ci gaba da karatun littafin muqawimatul bait sa'id wallafar babban Malamin, Muhammad bin Abdulrahman Izir muna bangare na biyu na wannan littafi da yake bayani akan abubuwan da suke kawo tarnaki a gidan auratayya mun ji abubuwa guda sha biyu dai waɗanda suke kawo kyakkyawan rayuwa a cikin gidan aure kuma mun ji abubuwa guda tara ko game da abubuwan da su kuma suna kawo matsala ainihin a guda goma da suna kawo matsala a cikin a gidan aure muna cikin jin lokaci na goma ne sai lokaci ya yi don bita da rike abin da muka ji na daga abubuwan da suke kawo matsala gidan aure mummunar mu'amala da wayar hannu sakaci da saban Allah sannan ainihin shigar na waje harkar gidan aure na hudu macen da ba ta da wadatar zuci da miji wanda yake mai sakaci abu na biyar shaye-shaye na miyagun kwayoyi da taba da wiwi da giya abu na shida fushi mai tsanani abu na bakwai ƙarya abu na takwas ainihin ɗaukar abin da yake cikin gida a fitar da shi waje abu na tara mummunan zato abu na goma shi ne mutum ya ringa kallon macen da bai halatta ya kalla ba ko macen da ta kalli namijin da bai halatta ta kalla ba ko kuma keɓewa da wanda ba muharrami ba to mun ji illar ko kuma mun ji amfanin dutse gani yau za mu tashi da malai yake cewa fa'iza aslaka insanu al'anana li basarihi ah, haka ne nan ne an gani shafi da sha shida masu littafin a hannu ita fa iza atlaqal insanu al'anana li basarihi an yara ma harrama Allah in mutum ya sakar wa kansa linzami e kalli abinda Allah ya haramta masa bada ad khutuwatu shaytani khutwatan khutwa to yanzu takun shaidan zuwa gare shi ya fara kenan taku bayan taku hatta ya ƙafi ma haram Allah har sai ya fada cikin abin da Allah din ya haramta wa qad awdaha dhalika al ibn al-qayyim rahimahullah fi kitabihi al-fawaid ibn al-qayyim Allah ya ji kansa yayi bayanin wannan haka a cikin littafin sana al-fawaid da yace da'ifu al-khatara fa in lam in taf'al sarat fikra ita idan abu ya tsarsa a zuciyar kamar da kyau to kai ƙoƙarin ture shi in ba haka ba to zai zama to ya zama abin da kake tunani a kansa fadafi alfikra in ya zama tunani amma mummuna to shi ma kai ƙoƙarin kawar da shi ka tungude shi fa in lam tafa'at sarat shawatan faharibha idan ka kasa tunkuɗe shi yana tunani to yanzu ya zama sha'awa da aka kai yaƙi wannan abin yanzu ba tunkuɗe shi zaka ba ya zama yaƙi ne a tsakanin fa in lam tafal sarat azimatan muhimma idan baka yaki abin ba wannan sha'awar baka yake ta ba to sai ta zama wani kudiri ne mai karfi wata himma mai aga wanda kana son dole sai ka tabbatar da ita fa in lam tudafi'ha sarat fi'la idan ta zama irin haka in baka yunkura ka ingije ta ba to za ta koma aiki fa in lam tatadaraku bi dhiddihi sara adatan idan mutum bai kokari ya hana wannan abin ba karan farko da ya fara don me sa ba sai zama al'adar ba. zai sha kwaya an bata masa rai ku yi haƙuri ni ina da abin nan da matasa da yawa maza da mata da aka yi yan kwaya da muka hira da su na da experience sosai a wannan bangare idan ka zo da yawa za ka same su menene dalilin da ya sa suka fara yin shaye-shaye zaka ji asali ɓacin rai kawai barin ku misali da matasa guda biyu wanda marayu ne suka zama 'yan shaye-shaye shaye-shaye na tashin hankali ba sa sata amma za su je su yi aiki za su ki cin abinci su sha kwaya saboda tsabar bala'i muka zo aka zaunar da su aka tattauna asali abin da ya faru bayan babansu ya mutu yana dan tafiya da su wajen aiki haka suna dan samun abin nan yaran ubansu wanda suna gaba da su sun koyi aikin da ubansu yake yi sai suke kin tafiya da su ko sun fara tafiya da su sai aka fara kyara su haka saboda aka ce a tafi ba to daga nan sai damuwa ta same su wannan abu fa ubansu ne akan abu yau a ce yaransa da su ya tsaya da ikhlasi ya yi musu hidima ya koya musu amma yau kuma su suna yin bakin ciki su ƴaƴansa su iya ba wai su zama shugabanni ba su jagoranci abin a'a a musu alfarma ma su je su samu abin da za su ya gagara da haka abin da yake hannunsu suna cinyewa suna cinyewa har suka zo suka rasa yadda za su damuwa tana shigar su kawai sai wani ya fara ba su ai shi kawai ran sai ba kawai sai dan samu taba sai sha kawai shi gidan sai ji damuwar ta wuce daga nan suka fara shan taba ana nan next level aka shiga shan wiwi ana nan to da aka yanzu a lokacin da muke magana su yanzu shekara uku duk aikin da za su je su yi duk aikin karfi za su yi amma kai tunanin su abinci ko su a'a kawai da sun abin nan a wani ma yaji za su sai kwayar da za su ja su zo su kwanta kawai dan ya so sun tashi in uwarsu ta samu abinci ta ba su shikenan sun samu za a fita menene asalin abin bacin rai ne akwai mata da muka hira da su irin wannan su ma irin wannan ne da ka da yawa za ku ji malamai muna ta tsananta a daina wa 'ya'ya auren dole yarinyar da za ka yi wa auren dole ita ce wadda ba ta sani ake cewa soyayya ba kun fahimta jama'a a musulunci ba wannan shakkiyancin na yin duniya ba saboda suna so sai sun ci kaca ga musulunci da musulmai ana cin mutuncin annabi amma musulmai sun kasa ganewa an ce an hana aurar da ya kasa da shekara 18 sai ta shekara 18 ko kuma kun yarda da an zo neman ta su ai yarinya ce karama to bari ki yarinya in ta kai shekara tara annabi ya ce duk laifin da sai akan yayi duk zunubin da ta dauka akan yayi dan su suka yi sakaci da su aure da ita to da ka sai ku je ku gani sai ku yi abin da za ku yi in za ku ci gaba da bin shaidanu da 'yan duniya ku je ku ci gaba da bin su in kuma za ku tsaya ku yi abin da ya kamata ku yi shi kenan sai ku an zo neman auren ya karka wani tsaya kana sha wai sai ta wani shekara sha takwas auren da ita shi wanda ya ganta yana so akwai abin da ya gani mabar ku ji duk sanda daidaitaccen namiji ba fasiki ba ya kalli mace ya ce bari ya nemi aurenta to ta kai aure ta ka aure ko kuma fahimta jama'a saboda bahaushe ta wai banza ba ta kai zomo kasuwa da haka haka ya kamata mutane su maintain yarinya ta gama secondary ta yi ta je higher institution wata ta gama digiri kuma wai a zuwa ce za a yi mata auren doni? wata ba abin da ta yi amma matsayinta ya kai irin wannan yanzu da karatu take ta gama digiri kuma zuwa ce za a yi mata auren dole da yawa mun sami yara 'yan mata dalilin da ya sa suka fara shaye-shaye an aura mata wanda ya ba ta so da haka kawai me za ka yi kada ta ba shi kulawar da ya kamata kada ta sami damuwa lokacin da yake mu'amala da ita kawai ta sha kwaya saboda haka ba ta ma cikin hayyacinta duk abin da zai yi da ita ya yi ba ta cikin hayyacinta in ya so ta ji da bakin ciki in ta farka ta ga ya kwanta da ita da ta farka ma in ta je ta kinza jikinta ta dawo ta sake ɗaukar ƙwayar ta yafa kawo daga nan idan shi ya gama zuga ta cikin nan sai ta gudu da aka muke wa alhaji aminu alhassan ɗanta ta addu'a Allah ya ji ƙanshi Allah ta yi na cikin rahama ka san halin suna baya ce Allah ka jaddada rahama a gare shi to ka sai yana ciki ne ko baya ciki wa ya gaya maka zai kai masa addu'a Allah ya sa yana cikin rahama Allah kai masa rahama ko wani gida a wani gari ana ta da shiga da karuwai a Kano lokacin shekarau an je ana muna zuwa mai wa'azi gidan a gada karuwan ba gidan da ya kai shi girma aka je aka tara 'yan mata karuwai mata karuwai da manya da yara da uwan karuwan magajiya ke ake ce da ita ko kowa ce ce ita kartagiyar uwar shegu sunanta kenan uwar shegu saboda ita ce karuwa ta haifi 'ya a gidan za ta karɓa ta ne ta sai ta tashi ita ma akwai mata zinace-zinace dama haka ba ta tashi aka je aka yi musu wa'azi sai ka ji wannan ga dalilinsa wannan ga so ta 90 a cikin ɗari wallahi dai auren dole amma ana yi musu wa'azi suna ta kuka suna nadama ta yanzu ya za a yi allah mai gafara ne za a je wajen iyayenku a yi kaza kaza shi alhaji alhassan aminu dan tata ko aminu alhassan dan tata allah ya ji kanshi ya taka rawa kwarai da gaske wajen samar da sulhu tsakanin waɗansu yayin da iyayensu sannan kuma ya sai gidan ita to wadda ba za ta dinda karuwanci ba ta fada wadda za ta zauna ta yi istibra'i za a kula da rayuwarta har ta gama in ta samu miji ta aure shi zai yi komai Allah ya ji kansa Allah ya karbi kyawun ayyukan yace gidan kuma ya bar shi wakati idan akwai wata a wani gida ma a garin da take karuwanci a wani gida ta ji cewa za ta daina to ta bar wacan ta zo ta zauna an yi aiki ko ba yi ina jin tun wancan lokaci kusan shekara 2004 ina jin abin da aka sai gidan naira ko miliyan 17 Allah ya saka da alheri to kun gani ko to da haka iyaye mu kula da kyau yayye mu kula da kyau waliye mu kula da kyau manya mu kula da kyau shugabanni mu kula da kyau duk wani wanda Allah ya dora wani a karkashin sa ya kula da kyau to da wannan ne za a samu safe landing za a hausa da mun tsira Allah ka babu iko to idan mutum da iya tunkuɗe abin ba a wannan lokacin da ya zama sha'awa to sai ya zama ɗabi'ar da ka a musulunci idan mace ta yi zina ake so ta yi maza ta yi aure a yi maza a aure da ita saboda ne fitina ce in mace ta riga ta san ɗa namiji ba a surarsa na namiji ba a hakikanin na namiji to ta zama ya zama mata fitina ya zama mata fitina da haka akwai daga cikin ku zawarawa ba ana nufin ko a ba wadanda sun zawarawa da suke rubuta takarda malam a ringa mana addu'a kuma a ringa maza wa'azi mutum zai zo wajenka kana bazawara a matsayinsa na mai neman aure saboda wai kai ka riga ka san namiji sai ringa kokarin taba ka da ya san ba duk mace sai ka taba ta kuma za ta iya hakuri ta kalubalance ka ba dai ta riga ta san namiji wallahi zaura suna kama da wannan abin da aka ba za a ji tsoron Allah wannan abin da kake yi kar ka ɗauka kaci banza ba wanda ya taɓa lalata 'yar wani ko ya ci amana a matar wani ko a uwar wani ko a yar wani ko a kanwar wani ko a kakar wani sannan shi kuma ya zama suru a cewa ya tibilis ƙarya ike yi annabi ya ce wanda ya zina sai an yi da shi ko da bangon gidansa ne a samu wani fajiri ya ji ya nemi macen da zai zina ya rasa ya zai samu bangon gidanka ya ta kike kirki kike kirki kike da ya zubar da mai kar ka dauka ka ci banza ke da kika yi kar ki dauka kin ci bilis kar ki dauka kin ci bilis to wai a banza ake cewa kara yi da dalili ko babu saboda ina gurɓata zuriya ina ɓata suna sannan zina ƙarshen mai yin sai ya koma talauci ita da riba ƙarshen masu yin talauci da aka mu kuka da kanmu mu kiyaye wannan ɗabi'a ba ta da kyau shine malam yake cewa idan mutum bai iya tunkuɗe ta a wannan abin nan ba sai isa ba to shi kenan sai ta zama masa al'ada ga matansa a gida wallahi akwai wani mutum na san shi ina da mata hudu lokacin amma ya tuba Allah ya fi kansa ya ma mutu matansa hudu amma wallahi tun karfe in ya tashi daga ofis karfe shida zai tafi bari ba zai dawo unguwa ba sai kowa ya rufe gidan shi ko matansa hudu amma wani ikon Allah gabanin ya mutu yana jin wa'azi yana jin wa'azi yana jin wa'azi wallahi sai ya tare a masallaci kuma ba talauci ya same shi ba da wajatarsa kai ban sani ba amma duk shekara ina zuwa maka wallahi aka ce ina zuwa neman mata ne kawai ije ya haɗa jikinsa da jikin matan larabawa wallahu ala su masu faɗa wannan shaida a wuyansu to amma dai alhamdulillah kafin ya mutu ya gyara makaranta wurin wa'azi masallaci kuma in ana suna irin abokai ana tuna baya din nan kuka ike yi sai ku daina tuna wannan abin ba kyau yanzu an shirin akwai wanda shi kuma shaidan ne ike yaudarar sallai ya kawai to shine malam ita idan mutum abin ya zama masa al'ada fa yasbu alayka lintiqalu minha sai ya zama to abu mai wahala mutum ya daina an gane ku fa idza a'ta ahadu zawjayn nafsahu hawa fa idza a'ta ahadu zawjayn nafsahu hawaha in ɗayan ma'aurata ibi son zuciyarsa min nazari muharram daga ganin abin da yake haram aulinin filkalam fil kalam ko magana mai dadi wa gairi dalika da wani wannan min tajawuzi li hadhihi al hudud wanda ya ketare waɗannan iyakokin faqad yaqau fi hadhihi al khutuwat shay'an fa shay'an hatta yaqatil fawahish wal asam to sannan sannan zai bi waɗannan taku na shaydan har sai ya fada cikin alfashar da aka haramta masa da zunubai بعدها تتصدع البيوت to daga nan sai gida ya dare Wai ya biha al-kharab wa damar sai zaman to gidan ya rushe wa qad tasilu ila qatl al-alaqat az-zawjiyya bil mufaraqat al-abadiyya wal fadiha bayna an-nas ta iya yi wa akai ga cewa sai auren ya rabu kwata kwata har abada ba za a sake koma aure ba kuma in zaman to abin ya zama abin kunya tsakanin mutane فعلى الزوجين أن يبذل الأسباب التي تحقق السعادة الزوجية ذاك واجبين أكم ما تاد مجي su tabbatar da abubuwan da suke bayar da zaman lafiya a auratayya wal bu'd an asbabir razila su ne duk abin da yake kawo kaskanci wa an yattaqi Allah subhanahu bi muraqabati su tsoron Allah da lura da Allah da yin muraqaba wa ta'ati da yi masa da'a wa an yahdara kull al hadar min khatawat ash-shaytan qabla hudud ay ay inhiraf qalilan kana aw kathira kuma wa an yahdara kull kull al hadara kuma kowanne ɗaya daga cikin ma'aurata ya yayi takazantsan min kutuwafi shaidan daga waɗannan matakai na shaytan qabla kudusi ayyun hirafin gabanin sabuwar kowanne abu da zai karkatar da akalar gida daga gida mai daɗi zuwa mara daɗi kalilan kana au kasira dan kaɗai ne ko mai yawa wal la'aƙila. man tuhayyi ubaitaha mace mai hankali ita ce wadda take shirya gidanta wa nafsaha da kanta wa auladaha da ƴaƴanta bi ahsani sura cikin sura mafi kyau hatta idza dakhala zawju wajada ma yubnihi ta yadda idan mijinta ya shigo zai samu abin da ya wadatar da shi ga biran kallon mata a waje wa yaghuddu tarafahu an al-muharramat abin da zai sa idin sai ganin sa ga biran matan da ya haramta ya kalla fa yas'adu wa tas'adu zawjatuhu ma'ahu sai ya ji daɗi matarsa ma ta ji daɗi tare da shi Ba hal ma'i zalik ma yace za mu kula da wannan abin kuwa eh insha Allah za mu kula da shi insha Allah za mu kula da shi za mu kula ko ba za mu kula ba za mu kula insha Allah Kar ki yadda ki gane lokacin da mai gida yake dawa kar zo ya tsara da ke muftazila ga ki na wata kata kata da ke sai wata matan haka take ba ta kwalliya sai za ta fita waje za ta je kasuwa za ta je makaranta za ta je masallaci za ta je a'a a gida ya kamata ki cancaɗa ado akwai wani alaran mana muna haɗuwa zan ce da shi cancaɗi eh haka yake ta da matar shi na kira shi a waya ina daga sai ce cancaɗi na ce cancaɗi kuma alaran ma na ce to bari na yi makin na bari ne a ba fa alaran ma ba ne yawon kawai ne ya ɗauka wani alaran ma ne wani alaran ma ne amma dai na son za mu karatu da tare da shi wani lokaci na ce kai alaran ma a a ma sai mata ta fi kira ni tara kira ni sai ce can caɗi ta ce a sabon salo na ce a ni na je makaranta ya ɗauka karatu nake yi to shi ne sai ya ji kun gana tsokano shi zai ban labarin mai can caɗi to kuma sai da ban labarin can kaɗai inda lokaci wata ranna na ba ku labarin can kaɗai wa subhanaka allahumma rabbana alhamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah